a jama'a salamu alaikum sunana alhaji hamis lami da iyantama mai shiryawa mai rubutawa mai bada umarni kuma shugaban kamfanin iyantama multimedia ina mai kiran masoya masana'antar kanewa masu kallon fina-finan hausa daga kowane sashi da shiya da kowane lungu da saƙo na faɗin ƙasar nan da ku rungumo ku taho bikin babbar sallah za mu fara nuna fim ɗin mujadala wanda aka shirya domin a ƙayatar da ku a ilmantar da ku a nishadantar da ku duk wanda ya san ya tanadi ya aje yan kudadensa ya taho mu haɗu da jarumai fitattu da sababbi a fim house da ke kano domin kallon fim ɗin mujadala har tsawon kwana goma sha hudu ambaci suna da yabona yi hijabin makasudin bitar da ne